Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 27 ga watan Maris na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta gana da shugaban kasar Ghana na na kofa addo a yau litinin da ake sa ran za su tattauna batutuwa da dama ciki har da sha'anin tattalin arziki da zaman lafiyar yankin. birnin nairobi da wasu biranen kasar kenya na shirin ganin wasu zagaye na zanga-zangar kin jinin gwamnati kan tsadar rayuwa a ƙarƙashin gwamnatin shugaba william Ruto. wani bam na kunar bakin wake ya tarwatse a kabul babban birnin afghanistan da ya kashe akalla mutane shida ya kuma jikata wasu da dama To kamar yadda kuka ji a kanan labarai a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a yau litinin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gana da shugaban Ghana Nana Akufa Addo a fadarsa da ke birnin Accra inda suka tattauna akan batutuwa da yawa ciki har da tsaro. Bayan haka za ku ji cewa rundunar mayakan jamhuriyar Nijar ta ce dakaranta sun yi nasarar kashe gwamman 'yan ta'adda a arewacin mali abinda masana harkokin tsaro ke cewa haɗin gwiwa a tsakanin dakarun ƙasashen yankin sahel na tasiri ka san in suka bugi ƙasa guda sai su gudu ƙasa guda kaga kenan in ka zo daidai ƙasar ka baka iya ƙasa waje in ba rijejeniya kuka tsakanin tsakaninku ba to su watanen da suke ta'addancin suna cin riba shi to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam, wanda baban gidan Jibril ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lasariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris ta gana da shugaban kasar ghana na na kofa addo a can ghana din a yau litinin inda shugabannin biyu suka tattauna batutuwa da dama ciki har da sha'anin tattalin arziki da zaman lafiyar yankin kana daga bisani kuma suka wato za su zanta da manema labarai an kuma tsara mataimakiyar shugaban kasar za ta ziyarci wani ɗakin ɗaukar sauti na vibrate space na wata al'umma da aka yi domin matasa masu fasaha a birnin accra 'yan wasan kwaikwayo idris elba da da Sheryl Lee za su raka Harris a ziyarar ɗakin inda za su sadu da mawaka da wasu sauran masu fasaha daga bisani a yau litinin shugaba a kofa addo da uwar gidansa rebecca kofa addo za su marabci harris da mai gidanta dog a wata liyafar cin abincin dare a gobe talata mataimakiyar shugaba harris za ta yi jawabi a tashar ruwa ta cape coast wurin da aka loda bayi 'yan afirka jiragen ruwa zuwa amerika a lokaci maras daɗi ga kasashen biyu birnin nairobi da wasu biranen kasar kenya na shirin ganin wasu zagaye na zanga-zangar kin jinin gwamnati a yau litinin dangane da tsadar rayuwa da jama'a suke ciki a karkashin gwamnatin shugaba williams ruto 'yan sanda sun haramta zanga-zanga a jiya lahadi to amma odinga ya karfafa wa 'yan kasar ta kenya da su fita zanga-zangar ko ta halin kaka an kashe mutum ɗaya a zanga-zangar ta ranar litinin ɗin da ta gabata a nairobi babban birnin ƙasar inda wasu gwamman 'yan sanda kuma suka sami rauni a yayin gama da masu zanga-zangar hukumar sufurin jiragen ƙasa ta kenya ta fitar da sanarwa a jiya lahadi da ke cewa sakamakon wasu matsaloli ta dakatar da ayyukan zirga-zirgar jiragen ƙasa a yau litinin To madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. A ci gaba da ziyarar wuni uku da mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ke yi a Ghana. A yau Litinin ta gana da shugaban ƙasa na na Akufa Addo a fadarsa da ke birnin Accra. Inda suka tattauna akan wasu muhimman batutuwa da suka hada da tsaro da tattalin arziki da sauransu. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. From the first time that we met uh, two years ago at the White House, you and I had extensive and constructive conversations about the importance of the relationship between the United States and Ghana. Wani mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gabatar yayin da suka gana da shugaban Ghana Ado a fadar shugabancin kasar wato Jubilee House a yau. a inda take cewa I'm here to discuss a number of issues with you ina nan ne domin tattauna batutuwa da dama da kai musamman wadda muka yi shekaru biyu da suka gabata a fadar white house na karfafa halaka da samun amfanin bai dai tsakanin kasashenmu ta fannin ci gaba tare da tsaro na kasar ghana da ma wannan nahiyar ta afirka mun kuma mai da hankali wajen zuba jari ta amurka da kiwon lafiya da ma ci gaba sabida wannan zai amfanar da al'umman ghana da nahiyar afirka tare da amurka gabaki ɗaya. but by extension, the people on this continent and the American people. Sai dai a nasa bangare shugaban Ghana na Ado Danko Akufo Ado bayan ya nuna farin cikinsa bisa ziyarar da mataimakiyan shugaban Amurka Kamala Harris ta gabatar ya ce. Akwai wasu manya-manyan kamfanonin Amurka masu niyyar zuba jari a nan kasar Ghana. A don haka ina da kyakkyawan zaton ziyarar ki zai karfafa gwiwar su kuma su tabbatar da cewa lalle Ghana cibiya ce da za su iya aiwatar da kasuwanci ba tare da wata matsala ba. Ko shin wannan ziyara zai iya taimaka ma Ghana wajen shawo kan matsalolin da take fama da su musamman na tattalin arziki? Wannan ne tambaya da na yi ma Shu'aibu Abubakar mai sharhi kan tattalin arzikin ciki da wajen Ghana inda yake cewa. Eh shakka babu ka duba fannin eh, foreign relations yana da amfani da yawa ko da yaushe in investors wato masu jari da suke son su sa cikin eh, harka na business in suka ga kamar shagabanni eh, suna da good relation eh, da wani country suka duba kuma kasan nan akwai kwanciyar hankali yana ya kara musu kwarin gwiwa wurin yin gaggawa zuwa da kudin su amma shi sun duba Eh, business da yake da zuci sun duba potential in cikin kasan nan akwai good potential wato suka zo suka saka kudin sun su samu riba tafiyar da ta Na gana kamar ta kuma ci kuma eh, america sun taimaka ma ghana da wasu kudade eh, sabon shekara kenan 2024 kamar kusan 139 million dollars na foreign aid once america har vice president ta ta ta zo to africa ghana ne kasa na farko da ke ta tazo wannan is a good signal to investors musamman from America kamar Ghana is a good place to invest. Ghana is, is a democracy wato kasar kuma da yake eh, mulkin demokradiyyanta tana da ci gaba shakka babu wurin business na an samu ci gaba. Shi ko tsohon jakadan Ghana a kasar Gini, Ghana mai sharhi kan sha'anin diplomasiya, Salisu Musa Sharif Nuhu na Layya ya ce ko shakka babu Amurka ba za ta iya shiga wata ƙasa kasafai hakan ba sai da samar ma wannan ƙasan amfani. Zuwan Amurka ko zuwan Vice President Amurka sun kasar Ghana zai taimaka kwarai da gaske saboda kasan eh, eh, eh, Amurka in ta zafi gari ba ta tashi ko kai za ta zo shi ma ma'adanai da za su ko jirgin sama da kayan wani abubuwa yakin da ake tare shugaban ƙasar da ba ana koma shi ana barin shi wurin ne kaga wannan kan wannan ma ma kai ma za ka samu wani abubuwa baya ka kuma in an zauna an yi magana ta bayan gida akwai alkawarin za a yi gwamnati akwai makudan kuɗin da kake magana ba ai da ma dola ne an yi a ce wani bashin da ake bin ka an ɗauke ma. ko me al'umman gane ke faɗa game da wannan ziyarar uwar gida Kamala Harris na kasan Amurka Malam Suma'ila Zakari saurayi mai sana'ar sai da sayarwa ya ce. An ka lura zai iya dunka dankon soyayya da zumunta tsakanin Gana da Amurka da zai bari mu samu karbuwa ga Amurkawa. Na biyu kuma irin taimako da za su iya su yi magana ghana kamar tattalin arziki da wai da sauyin yanayi da wayan sun su sai dai ana sa ran uwar gida kamala harris za ta ziyarci gidan wasan kwaikwayo kuma ta sadu da matasa da ke masana'antar kere-kere kuma gobe talata za ta gabatar da jawabi ga matasa kuma za ta ziyarci gidan adana bayi mai tarihi da ke birnin cape coast inda za ta yi jawabi kan illar da safarar bayi ta yi ga nahiyar afirka hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana gaida Hamza Adam har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karshen labaran duniya. To Maryam shugaban kasar Isra'ila Isaac Hergos ya yi kira ga Prime Minister Benjamin Netanyahu a yau Litinin da ya jingine shirin na yin garan bawul ga tsarin shari'a na kasar yayin da babbar kungiyar kwadago ta shiga yajin aiki domin nuna rashin amincewa da kudurin. Hargos ya wallafa a shafin Twitter cewa an yi barazana ga tsaron Isra'ila da tattalin arziki da kuma al'umma baki daya Don haka domin tabbatar da haɗin kai yana kira ga gwamnati da ta dakatar da tsare-tsaren majalisa kan lamarin. Haka kuma ya kira ga 'yan majalisar dokoki na jam'iyya mai mulki da na bangaren adawa da su yi la'akari da 'yan kasar Isra'ila a kan komai. Yana mai cewa wannan ne muhimmin lokacin nuna kyakkyawan halaye na shugabanci. matakin na yau litinin ya biyu ne bayan barkewar zanga-zanga ta dubun dubatar jama'a fadin kasar domin nuna rashin amincewa da matakin da netanyahu ya dauka na kurar ministan tsaronsa a yau litinin mahukuntan gwamnatin taliban a afghanistan sun ce wani bam na kunar bakin wake ya tarwatse a wajen ma'aikatar harkokin waje da ke kabul babban birnin kasar inda ya kashe akalla mutane shida ya kuma jikkata wasu da dama shaidun gani da ido sun shaidawa muryar amurka cewa harin ya auku ne a kusa da wani shingen binciken tsaro a yayin da ma'aikatan ma'aikatar suke barin ofisoshinsu zuwa gida kakakin rundunar 'yan sanda na taliban a kabul khalid zardan ya ce jami'an tsaro uku na daga cikin waɗanda aka raunata wata ƙungiyar agaji da italiya ke ɗaukar nauyi da aka fi sani da emergency ta tabbatar da cewa cibiyarta ta kula da marasa lafiya da ke kusa ta karbi mutane goma sha biyu da suka ji rauni ciki har da wani karamin yaro a lokacin da yayin da wasu kuma mutane biyu suka riga suka mutu a lokacin da aka isa asibiti har yanzu ba a sami wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai mummunan harin ba somawar a irinsa na farko tun somawar watan ramadan da musulmi ke sa a makon jiya afghanistan reshen kungiyar is da ke yankin da aka fi sani da khorasan ko kuma isk ita ce take daukar alhakin wato ah, kusan dukkan hare-hare na baya-bayan nan a wannan kasar. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Rundunar mayakan jamhuriyar Nijar ta sanar cewa dakaranta sun yi nasarar kashe 'yan ta'adda sama da saba'in a wata maboyar mayakan da ke arewacin Mali, abinda masana sha'anin tsaro ke cewa alama ce ta zahiri da ke fayyace tasirin ayyukan tsaro na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga. Wakilin muryar Amurka, Sulaiman Mani Barma, ya aiko mana ƙarin bayani daga Yamai. Samun izinin tsallaka makwabciyar ƙasa domin fatattakar 'yan ta'adda a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso na daga cikin manyan batutuwan da aka tantauna a kansu a yayin ran gadin da babban hafsan hafsoshin nishar shanar Salifu Modi ya yi a farkon watan na Maris ɗin 2023 a birnin Bamako na ƙasar Mali. Wannan ya sa dawowarsa gida ke da wuya sojan ƙasa da na saman nishar suka kutsa arewacin Mali inda suka rutsa 'yan ta'adda a Hamakat wato dajin da sahihan bayanan sirri suka tabbatar da cewa nan ne malabar 'yan bindigar da suka kashe sojan Nijar 17 a ranar 10 ga watan Fabrairun 2023 a ƙauyen Intagarmai. Wannan farmaki da ke matsayin na shan fansa ya ba da damar hallaka 'yan ta'adda 79 tare da kona babura sama da 100 yayin da aka kama dimbin alborosai da na'urorin sadarwa mai sharhi a kan al'amuran tsaro mustapha abdullahi ya ba da wannan yunkuri na farfado da yarjejeniyar 'yancin tsallaka iyaka a tsakanin mali da nijar dama ka san ai mahiyanci duka karin da 'yan ta'adda suke kawo ma a nijar don arewacin mali din ne babu presence din soja a nan wurin shi yasa sai su kawo hari su sai kwantan bauna sai kuma su koma can arewacin mali don yanzu ka san arewacin mali babu barka nan wurin kuma soja nan mali su kuma ba su na a nan wurin to kenan kaga sun samu hanya inda za su yi ta kai haji matakin ladabtarwar da kungiyar sai da yawo ta dauka kan mali da burkina faso sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a waɗannan ƙasashe ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin waɗannan sojoji da hukumomin makwabciyar ƙasa niger wacce ke ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya domin huce takaicin matsin lambar da take fuskanta gwamnatin rikon kwarar mali ta janye kasar daga kungiyar jason sahel matakin da ya mai da hannun agogo baya a yaƙi da ta'addanci a yankin na sahel nasarorin da askarawan nishar suka samu sakamakon samun izinin bin sawun 'yan ta'adda har cikin kasar ta mali abu ne da ya kamata ya zama manuniya ga kasashen sahel in ji masana mu da mu da mali da burkina faso ko da yake dai akidodin namu watakila ba daya bane abin da ya sha harkar soji ya kamata mun gama ƙari tsakanin makwabta da makwabta da mun samu mu ciyo kan wannan ta'addanci dai da mutane. dama dai tun a washe garin ziyarar da janar salifu modi ya gudanar a mali masu bin diddigin al'amuran tsaro a kasashen sahel irin su dr sadiq abba suka ayyana abin a matsayin wani babban ci gaba a yunkurin neman hanyoyin murkushe matsalolin tsaro a wannan yanki kasan in suka suka bugi kasa guda sai su gudu kasa guda kaga kenan in ka zo daidai kasa ka baka iya shiga kasa waje in ba rijejeniya kuka tsakanin ku ba to su watanen da suke ta'addanci suna cin riba shi a tuni wani harin kwantan onar da 'yan ta'adda suka kai a ƙauyen intagar mai kusa da garin tiluwa na jihar tilaberi a ranar goma ga watan fabrairun 2023 ya yi sanadin rasuwar sojojin nijar kimanin goma sha bakwai sai dai rashin izinin tsallaka kasar mali ya sa ana ji ana gani maharan suka shaha sanadiyar rashin matakan tsaro ta bangaren mali wato ba sojan gida ba kuma na kasashen aminai mafari kenan babban kwamandan rundunar mayakan nishar iya yi wannan rangadi da ya taimaka aka cire shinge a tsakanin kasashen biyu da ke da iyakar da tsawonta ya haura kilomita sama da 800 sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida mana barma To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayenmu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da muka yi da wani malamin Ingilishi a jihar Katsina mai suna Hamisu Hamisu Haruna wanda ya kai ziyara aiki a kasar Amurka kafin lokaci ya halin nasa. A wannan mako za mu ɗora inda Sarfilu Hashin Gume ke tambayansa. Menene muhimmancin koyar turanci mutum ya iya inda duk inda ya je samu wani mutum da ba sa ba zai tsaya zai yi magana da shi da wannan yaren a matsayin ka na mai koyar da wannan yaran menene muhimmanci ya za ka shawo kansu ga wannan ka nuna musu muhimmancinsa To na farko dai zan iya cewa dukkanin wannan abin da muke cewa na cewa wai ai ba yare na bane saboda aka ba da bukatar sai na koyi shi amma kada mu manta ba a waje ɗaya muke zaune ba sannan abu na farko da zan iya cewa shine shi wannan yaren na turanci the fact that an mulke mu da shi ma'ana muna amfani da shi ne a matsayin hanya ta sadarwa mm. muna amfani da shi a matsayin hanya ta koyarwa muna amfani da shi a matsayin hanya ta ita kanta kasuwanci domin misali zan iya baka misalin akwai mutane da yawa waɗanda suke 'yan kasuwa ne ba su taɓa zuwa makaranta ba amma saboda ƙalubale yanzu da suke tunkara na cewa shi wannan yaren dole sai da shi domin idan kana so ka yi mu'amala ta kasuwanci kana buƙatar yare da za ka yi mu'amala mm. shi kuma yare ita ce wata hanya ce da za ka gabatar da sakon da kake so ka gabatar so yawwa so saboda haka idan har kana so ka samu ci gaba ya zaman ba ka kuntace kanka a arewa ba a arewa ma iya Kano kaɗai kana buƙatar wani yare da za ka yi amfani da shi wato kada a bar mutum a baya ne kawai kada a bar mutum a baya mm-hmm. idan ana kana so a taka da kai to dole sai ka koyi wannan yaren to ko dan wannan ya kamata mu Hausawa da bangaren arewacin Najeriya ya kamata mu mai da hankali wajen koyon wannan yare kuma kamar yadda na faɗa yaren nan zaka iya koyon sa daga duk inda kake akwai hanyoyi da yawa wanda ni training din da aka bani kenan ma'ana horar da aka yi min kenan hmm. an horar da ni a matsayin wanda zan koyar da yaren turanci ta intanet ta kafar sadarwa kafar sadarwa exactly hmm. ta zamani a wannan karatun da na yi bayan na yi wannan karatun na wata shida na kuma samu damar da ina daga gidana ina daga cikin ɗakina nake koyar da malaman turanci da kasashe daban-daban a ƙarƙashin ita wannan jami'ar ta maryland mm. na koyar sau biyu zuwa uku suna sana a matsayin discussion facilitator ma'ana wanda zai taimaka musu hmm. wajen tattauna da malamai domin a su ga menene matsalolinsu sannan mu ga yadda za mu warware musu na wannan bangaren abin da ya shafi ko da yaran turanci so kaga ba wani abu ne da zan ci sai na je ingila ko sai na je america hmm. hasali ma ban taba zuwa america ba ban taba zuwa ingila ba ban da wannan ban da wannan karin da na je america amma na sa da kana nan yanzu amurka eh. yawa yanzu ina nan amurka amma na samu damar da tattauna da wanda akwai lokacin da muka aka ɗauki ɗalibai sama da guda dubu goma sha uku so kaga wannan dama ce wanda idan fizikali ne ba za ka iya samun wannan da ba ajin ma da zai iya ɗaukan ɗalibai dubu goma sha uku kuma wannan ɗaliban ba wai ɗalibai bane kaɗai har da professors waɗanda suke son samu gogewa akan yadda za su koyar da shi wannan yaren turancin so kaga wannan babbar dama ce wanda idan da fizikali ne za mu haɗu ba zai yiwu ba za ka iya haɗa lokal government guda kafin ka haɗa waɗannan mutanen so ga wannan dama ce sosai wanda kuma ina ganin ya kamata mutanen mu tsara farkawa su gane cewa babu na kasashe sai kasashe duk inda ka ji mutum ya ce wai shi ba zai iya ba shi ya ɗora kansu cewa ba zai iya ba amma za ka iya ni akwai abin da nake faɗa cewa a kamar yadda ake faɗa turancewa everything imaginable is attainable there is no what impossible mm-hmm. so dukkanin wani abu da za ka iya tunani za ka iya yinsa babu wani abu da za ka ce ai wane ya iya ni ban iya kuma ba zan iya shi ba sai dai in baka so ka iya shi ba domin wannan tunanin da nake da shi da kuma taimakon Allah shi ne yasa har na kawo wannan matakin da na kawo domin wannan zuwan da ne wannan kasa ta Washington DC ko America babu silan kwabo na a ciki babu kwandala ta a ciki duka an ɗauki nauyi na ne an an kawo ni an ajiye ni a waje masauki mai kyau sannan kuma ana bani karatu hannu tsawon wata shekara a sati biyu sannan kuma daga nan za mu je mu ƙara tattauna a wani garin wanda ake kiransa da suna Portland domin mu ƙara haɗuwa da manyan malamai masu ilimi a wannan fannin na yaren turanci sannan masu gogewa a fannin bangaren abin da ya shafi a koyar da shi kansa wannan yaren domin mu ƙara samun gogewa kamar yadda muka faɗa abu ne da ya shafi ƙara wa juna sani mm. so mu ma muna koya kuma idan idan mun tashi mun gama za mu je ƙasar mu sannan za mu koyar da abin da aka koya mana wanda ɗaya daga ciki shine wannan dama da na samu na tattaunawa da wannan babbar fasaha a ma'ana kafa ta sadarwa ma'ana voa kenan kuma alhamdulillahi kamar yadda nake wannan magana duka duniya ana jina kuma wannan ɗaya daga cikin nasarori kenan da aka samu na shi kansa ma'ana intanet. Mm. me zaka za ka kira matasa game da shiga harkokin da bai shafe su ba in na ce harkun bai shafe su ba musamman a yanzu da muke lokacin siyasa a can gida zaka ga abubuwa da yawa akan alakanta su ne ko matasa ne a tsakiyar duk wani abu da ake na kirki da na rashin kirki da kuma na tayar da hankali wani kira za ka yi gare su to ina kira ga matasa 'yan uwana na domin nema matashi ne kamar yadda ka faɗa domin har yanzu matashi ne <laughs> mm. ah, mu amfani da damar da Allah ya bamu domin duk lokacin da Allah ya baka dama ta wannan jarumta ta matasa hmm. kamar yadda manza Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa mana cewa imatani magabunun fihi ma kathirun minan nasi as-sihhatu wal farag hmm. lafiya Allah ya bamu lafiya so duk lokacin da Allah ya baka wannan lafiya ya kamata ka amfani da ita saboda haka kada mu ci gaba da yin amfani mu ringa bin abubuwan da 'yan siyasa suke su ɗauko mu su ba mu kayan shaye-shaye domin mu je mu yi wani abu wanda daga baya za mu zo da dama domin duk waɗannan matasan da ake ɗauka mm. za ga sai sun fita daga cikin hayyacin suke wannan abun so me isa ba za mu zo mu kama ilimi ba wannan dai ilimin shine ginshikin da yasa suka kai wannan matakin so mu ma za mu iya saboda haka bai kamata mu ringa amfani mu ringa wasa da damar mu ba To masu sauraro a nan kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya saboda karancin lokaci sai a mako na gaba za mu dora a wannan tattaunawa da Hamisu Hamisu Haruna malamin turanci a jihar Katsina. A madadin bakon namu da kuma Sarfilo Hashin Gume sai jami'ar da ta bada umarni Julie Lelis Gresham ku baban Yaji jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. A gaida baban gida Jibril, to yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne ba bandi mamman kace muna kira ga 'yan kasuwar abinci ku ji tsoron allah ku daina ƙara farashin kayayyakin abinci idan kuna son albarka ta wannan wata na ramadan allah ya sa mu dace amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne hamidu kalalabuwa jihar difa jamhuriyar niger kai ko cewa kake kirana zuwa ga 'yan kasuwanmu na kasar Nijar da Najeriya don Allah su ji tsoron Allah su rage farashin kayan su na kasuwa zuwa ga talakawa su ma su samu su yi azumi cikin sauƙi da fatan sun ji wannan kiran nawa amin. Sai ra'ayin Sani Yalwa mai cewa Allah ya sa ziyarar da mataimakiyar shugaban kasa Amurka Kamala Harris ta kawo a nahiyar mu ta Afirka ta kasance ta amfani juna. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kace zaben shekara ta 2023 dai ya zo ya wuce saboda haka. mun zuba ido mu gani ko abubuwan da 'yan siyasa suka faɗa lokacin yakin neman zaɓe gaskiya ne koko daɗin baki ne kawai domin su samu abin da suke so hakika lokaci ne zai yi mana bayani to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa madalla yanzu kuma ga nasiha akan falalar azumi albarkacin watan ramadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد حقيقة أمين تنبيه بسك أبو مهمنتي شيني شأن وتر رمضان وتر الحرمة وتر البركة وتر الله وتنغفر الله وأن ببع من أكيني ما أتكون وتا متين سأبين ديكي إبادة تيكي بكر إتا تأمانر الله تهاني تشيوا يا كامي أزميني أزميني أزن تكن أبين أكي لي سبتا أزمي كرمتين يزن إن يوم بانزا mutum ya zan ya kame baki ne ka haɗu banza haɗu yohi in dai ba alkhairi ba to ba za ka aji kai ba haka ake bukata cikin wannan wata kuma babban falala ɗaya daga cikin falala azumi shine wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da watan Ramadan ya hita hajji ya hurce bai abin da Allah mai gafara zanabai na bai koma kamar ranar da mahaifiyata ta aihe shi to wannan mutum an nana hanci ne ga kasa saboda haka an ciwo shi ya faɗi ya asara kenan babba abin da ke nema wannan wata a tashi tsaye karatu alkur'ani gadan gadan a ta sallin na filfili da dare dai shine tahajjudi istighfari salata annabi haylala musamman dai karatu alqur'ani wanda shine ake bukata don shi an ga sabkar alqur'ani cikin wannan wata kenan ana bukata da kullu zamanin makarin kowane abu shana lokacin da ake yi ne wannan wata wata ne na alqur'ani irin watan ramadan in ya kama watan rabiul awwal in ya kama a ce watan maulidin manzo Allah watan zulhajji in ya kama a ce watan alhazzai watan ashura in ya kama a ce watan cikar shekara to wannan watan wata ne na neman alkhairu wata ne neman du'a'i wata ne neman alhurma wata ne neman rahama Allah da gafar Allah da aljanna ba a son mutum shi ya sa wasa ga ate a bar shi saboda haka a mai da hankali babba abin da ke ja ga musulmi na duk duniya baki daya inda wannan sautin nama ke kai a mai da hankali mutum sa abin da aka yi kar mutum ya saki a wannan watan shi ta aikin da Allah zai mai ga har zanen bai ne ba a mai da hankali a kula kawali haza wa astaghfir lillahi wa lakum khairul kalama qalu dalla to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice To Maryam a takaice mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta gana da shugaban kasar Ghana Nana kofa Addo a can Ghana din a yau Litinin. kuma ana sa ran shugaban sun tattauna ne akan batutuwa da dama ciki har da sha'anin tattalin arziki da zaman lafiyar yankin kana daga bisani kuma za su zanta da manema labarai a kuma tsara mataimakiyar shugaban kasar za ta ziyarci wani dakin ɗaukar sauti na vibrate space na wata al'umma da aka yi domin matasa masu fasaha a birnin accra birnin nairobi da wasu biranen kasar kenya na shirin ganin wasu zagaye na zanga-zangar kin gwamnati a yau litinin dangane da tsadar rayuwa da jama'a suke ciki a karkashin gwamnatin shugaba williams ruto 'yan sanda sun haramta zanga-zanga a jiya lahadi to amma odinga ya karfafawa 'yan kasar ta kenya da su fita zanga-zanga ko ta halin kaka shugaban kasar isra'ila isaac hergos ya yi kira ga prime minister benjamin netanyahu a yau litinin da ya jingine shirin sa na yin garan bawul ga tsarin shari'a na kasar yayin da babbar kungiyar kwarago ta shiga yajin aiki domin nuna rashin amincewa da kudirin hargos ya wallafa a shafin twitter cewa an yi barazana ga tsaron isra'ila da tattalin arziki da kuma al'umma baki daya don haka domin tabbatar da haɗin kai yana kira ga gwamnati da ta dakatar da tsare-tsaren majalisa kan lamarin a yau litinin mahukuntan gwamnatin taliban a afghanistan sun ce wani bam na kunar bakin wake ya tarwatse a wajen ma'aikatar harkokin waje da ke kabul babban birnin kasar inda ya kashe akalla mutane shida ya kuma jikkata wasu da dama shaidun gani da ido sun shaidawa muryar amurka cewa harin ya uku ne a kusa da wani shingen binciken tsaro yayin da ma'aikatan ma'aikatar suke barin ofisoshin su zuwa gida kakakin rundunar 'yan sanda na taliban a kabul khalid zadran ya ce jami'an tsaro uku na daga cikin waɗanda aka raunata wata ƙungiyar agaji ta italiya wato da italiya ke ɗaukar nauyi da aka fi sani da emergency ta tabbatar da cewa cibiyarta ta kula da marasa lafiya da ke kusa wanda ta karbi mutane goma sha biyu da suka ji rauni ciki har da wani karamin yaro yayin da wasu mutane biyu kuma suka riga suka mutu a lokacin da aka isa a asibitin har yanzu ba a sami wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai mummunan harin ba irin sa na farko tun somawar watan ramadan da musulmi ke azumtar sa a makon jiya afghanistan To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta hada shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni maryam dauda ke cewa huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.